to shi yasa idan ka duba al'amuran musulunci kullum ba canzawa yake ba Allah ta'ala ya faɗa da kanshi a cikin alkur'ani cewa walau qatalakum allazina kafaru <clears throat> layuwallunna al'adabara sun malaya ji duna waliyan wala nasira sai ce sunnatan lahi lati kadi halat min Allah ya ce walanta ji da ni sunnatin lahi tabdila ala duk lokacin da arna za su fito kuna tsaye akan addini da gaske ba munafinci ba yaudara su zo su yi gaba da gaba da ku wajen ganin sun tankwarar da ku sun gama da ku Allah ce wallahi sai sun kwashi kashin su a hannu Allah ce sannan karshe ba za su samu wanda zai iya taimakon su majibinci ba ya kare su daga irin matakin da za ku dauka a kansu Allah ce in ba ku san wannan ba sunnatan lahi lati kadi min kabul wannan fa sunnar Allah ce al'adar Allah ne ɗabi'a ce ta Allah Allah kuma ya ce walan da li lahi tabdila ya har abada sunnar Allah ba za ta canza ba tsarin nan da Allah ya bata har yanzu yana sai dai in mu mun sauka akan tsarin Allah Allah ya ba su nasara a mu kuma ina faɗin wannan maganar cewa duk lokacin da jarabawa da bala'i yi yawa ma musulunci to lokacin nasara ke ƙara budewa ku fahimci wannan duk lokacin da kaga an sa musulmai a gaba an tozarta su an ci mutuncinsu saboda an nuna ana da gwamnati ko ana da karfin soja ko karfin 'yan sanda har wannan ya sa aka tozarta musulmai ba laifin komai ba na tsaye dan dai kawai sun ce allah ne ubangijinsu daga lokacin sai ka samu irin mutanen da za su gane gaskiya su shigo musulunci allah ya yawa da su wannan kadai misali ne da abin da ke faruwa a china an wulakanta musulmi an ci zarafinsu an yi ma matansu fyaɗe an kai su prison an ba su giya sun sha an ba su naman alade sun ci an hana su sallah an hana su azumi zai ga shi cikin ikon Allah da ikonsa Allah ya ɗauki mataki a kansu cikin gaggawa tsakanin wancan abin da suka musu da irin matakin da Allah ya ɗauka a kansu duka bai kai wata ɗaya ba sai ga shi Allah ya hada su da da ƙamiya mai coronavirus bayan wannan kuma yanzu labarin da ke zuwa irin musuluntan da ake a china ya fi na ko'ina ma yadda ake shiga musulunci yanzu ya taka yadda ake tunani to kaga a lokacin da allah allah yana amfani da wata dama ne za ka ji zafi a matsayinka na musulmi ka ga an kashe dan wanka musulmi akan addini amma na rantsi da allah shi wanda aka kashe din wallahi fata yake ma da za a dare shi su kara kashe shi akan wannan tafarkin wallahi so yake saboda labarin ka'abul ahbar kadai ya tabbatar maka da haka lokacin da ya fito ya faɗi gaskiya akan cewa Allah kadai za a bauta ma mutanansa suka kashe shi yana faduwa ya mutu Allah sai ya ce masa qila dukhulil janna tashi ka shiga aljanna wallahi yana shiga aljanna ya ga falalan da Allah ya buɗa masa ya ce qala ya laita qaumi ya alamuna Allah da mutane na sun san cewa in sun kashe ni nan zan zo Allah da ba su kashe ni ba bima gafara li rabbi da irin gafarar da Allah ya min waja'alani minal mukramin ya sanya na sahun wa'inda za a karrama duk wanda kaga an kashe shi akan wannan wallahi ka masa munna amma akwai bakin ciki dai a kashe dan uwanka musulmi a wulakanta shi amma wallahi an raba shi da kamiya mai duniyar nan to shi yasa duk lokacin da bala'i ya yawa lokacin nasara ke budewa duk lokacin kuma da aka bakku da iya abin da za ku yi shi yasa Allah ya ce hatta yakin ma abin da yasa Allah yake bari ku gwabza tsakaninku da arna ko su ci galaba a kanku Allah ce ana yin haka ne saboda a samu shahidai a cikinku amma Allah ya ce wallahi da ya ga dama Allah ya ce da na ga dama wallahi ba sai kun tashi kun yaƙin ba Allah zan kashe su ba tare da kun sani ba ma ku yi addinin ku salamun salama amma Allah yana barin haka ne saboda ya jarrabce ku ya gane suwaye masu gaskiyan idan an zo din za a yi addini da gaske suwa za su iya tsayawa waye wanda ba zai iya tsaya ba zai munafarci addini amma hatta da kake ganin su wayannan kananan kwari ne ba bakin komai suke a wajen Allah bai halaka su amma Allah na barin su ne wani lokaci su dauki mataki akan mu ko su farma da ko su kashe mu ba dan komai ba saboda kai da aka kashe akwai wani falala da Allah ya nufa za ka samu a wajensa to shi yasa Allah ya ɗauki mataki akan dukkanin wa'inda suka ma annabi izgilanci lokacin da Allah ya saukar da wannan ayan cewa inna kafaina kal mustahzi'ina lalle mun isan maka akan wa'inda suka yi maka izgilanci suka cutar da kai an gama da Allah ya ce dukkaninsu ba wanda aka rage gaba ɗaya sai dai ƙananan arna amma duk manya an gama da su